كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشركم فبشركم بعذاب أليم يوم يحمى علينا في نار جهنم فتكوى بما جباههم وذنوبهم وظنوبهم هذا ما كنت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 وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله وبعد يوم ما سجرما منا gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama muka dawo wannan yini da muke ciki na takwas ga wannan wata mai albarka watan ramadan a wannan majalisi namu da muke karanta wannan littafin allah a nan fadar mai martaba na wannan gari sarkin jiwa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya mana agaji daga wajensa ya ba mu iko abinda za mu faɗa mu faɗa abinda Allah ya gida shi a kamar yadda aka sani cewa ajiya mun dauko karatu a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara kuma mun san mai sura ne yake karantarwa a bakara yana ɗaya daga cikin surorin da suka fi kowanne yawa a cikin alkur'ani mai girma kuma yana ɗauke da waɗansu saƙonni da wa'azuzzuka da jan hankali a jiya mun yi bayani dangane da ɓangaren masu imani da allah subhanahu wa ta'ala ya magana a kansu Allah ma madawacin sarki magana akan masu imani je mun yi bayani akan su ba daga ciki Allah subhanahu wata'ala bayan ya fara ya gaya mana cewa waɗanda akwai bayansa waɗanda suke da babban rabo su ne almuttaku da su almuttaku din nan Allah ya kawo sifansu ya ce suna yin sallah sun yi imani da Allah sun yi ranar lahira ba su yi musu ranar lahira ba sannan kuma sun yi da duk sakon da littafin da Allah subhanahu ta'ala ya saukarwa annabiyarsa shine alkur'ani sannan kuma sun yi imani da littafin da aka ba ma annabawa gabanin zuwan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da wannan da wannan ne sannan kuma sun yarda cewa alkur'ani mai girma babu kokon su a ci karama ko babba babu sun yi wannan imanin sannan suna ciyar da dukiyarsu ta hanyar addinin Allah sai Allah ya ce to nan din suna da babban rabo a wurin Allah shi da kansa ya faɗa suna da babban rabo to kuma idan Allah ya yi magana to babu kokunto babu shakka Allah ne ya faɗa ya ce suna da babban rabo sannan mun shiga ɓangaren waɗanda suke ba su yi imani da Allah ba kafirai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma'ana irin sauraron alkur'ani za na karanta alkur'ani kai kika saurara to yakan sa mutum cikin damuwa to waɗannan kafiran musamman kafiran da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin na Qurayshawa sun ga abin da yake faruwa mala'iku na kan wahayi suna ganin waɗansu abubuwa ba wai ganin mala'ikun suke ba amma suna ganin waɗansu abubuwa na mujizozi da yake faruwa tare da haka suka kan gari waɗansu daga cikinsu dukiyarsu ne ya ɗauke musu hankali waɗansu kuma daga cikinsu son rai shugabancinsu ne ya ɗauke musu hankali waɗansu mulki da nuna isa suka bijire su san gaskiyar amma kuma suka bijire har suna ma junansu raɗe-raɗi kamar da Allah ya faɗa mana ya suke cewa in ka dawo hami-hami dina yake cewa لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه la'allakum ta'qilun zaka ji manyan suna gaya wa mabiyansu wannan mutumin da yake wa'azi idan ya zo na wa'azi kar ku saurari wannan alkur'ani ku dinga shewa ku dinga hayaniya dauki abu su toshe su rufe gannin don kansu ga alkur'anin da ake karantawa shi ne Allah subhanahu ta'ala sai ke cewa annabinsa a nan kaga wa'annan mutanen da suka kafirce za ka yi ta wa'azi ne kawai ba abin da ba su gani ba amma sai allah ya maɗauki sarki ya ce abin da ya sa ba za su yi imani ba zuciyarsu allah ya tushe an kulla zuciyar an riga an kammala al'amari inda zuciya na wa'annan harnan ne to an riga an kammala an sa stamp an yi sanin an kulle takardar shi ne khatamallahu ala qulubi sannan kuma kagajin da suke ji ta kullum da gani da suke yi an sa wani abu an tushe wajen ba za ta yi tasiri ba shi ne gishawatun kenan sannan bugu da ƙari walahu azabun azimun suna da azaba mai tsanani na walakanci wanda ba wanda zai iya fitar su a wannan jirgin Allah subhanahu wataala to wannan ne akiba ta kafirci idan kana izgini da alkur'ayin kana izgini da annabawa da Allah subhanahu wataala ya turu, to kaskanci zai bi ka bala'i zai bi ka sharri zai bi ka ba abinda kuma za ka iya mai ba abin da za ka yi amfani sannan kuma a the end of Allah kuma zai tsine maka domin ta wannan bangaren sai ka ga akwai kamar alaka tsakanin kafirai da munafiki ke sa akwai nifas ɗin da yake babba babban munafiki yana iya fitar mutum a cikin mai a cikin musulunci ka rika aibunta annabawa ka zo gaban su musulun wani abu daban ka nuna su ba mutanen kirki ba ne a wani gefe saboda ka kyautata wa arna ko ka zo cikin jama'anka duk abin aka shirya da kai ka warware shi amma ba tare da sun san kai kake wannan barnan ba shi yasa ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi sallama Allah subhanahu wa ta'ala yi magana akan munafukai na'am wanda za mu shiga bangaren sunan da aka zo aka yi magana a kan arna aka ba su aya guda biyu mushirkai ke su kuma munafukai sai Allah ya buɗe Allah su mata ra ce wa lafi na bismillahirrahmanirrahim ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نعم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشاءون Allah يعلمون الله سبحانه وتعالى wani nan nazi har wa yau kaga wancan kasaran da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kama a kyalin su makara musu wa'azi amma za a yi musu wa'azi don kan hujja ne saboda za su yi musu a gaban Allah su ce su ba wani annabin da ya zo musu Da kuma akwai shida, akwai kuma shaidu daga cikin manyan shaidu akwai al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su za su yi shaida akan kowane annabi da jama'arsa saboda haka Allah ya ce wa minan nasi har wa yau a cikin akwai waɗansu daga cikin mutane annasu ana zai ɗaukar mutanen da da na yanzu na'am wa minan nasi akwai daga cikin mutane manyan aban amanna billahi za ka jera cewa mun yi imani da Allah wabil yawmil akhir mun kuma yi imani da ranar lahira dama wannan abun shine abun da matsayi da mumine suka samu a baya da Allah ke ce ita ala hudan wa ula'ika humul muflihuna sakamakon sun yi imani da Allah ne ai sun yi imani da annabawa da littattafansu sun kuma yi imani da littafin da aka sauka wa annabi Muhammad shi da alqur'ani suka kuma yanzu a aqidan su ya fi kowane irin littafi kuma aqida ta gari kenan kuma aqida mai kyau ingantacce da bai da gubar kura annai muhammad ya fi kowane annabi wannan ka'ida ce allah ya fi son annabi saboda manzo allah sallallahu alaihi wasallam saboda kowane annabi kuma duk halittun da allah ya babu wanda allah ya fi so kamar manzo allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai wannan aqidar kuma suna yin sallah kuma sallan yadda annabi ya koyar kuma suna ciyar da dukiyarsu to sai Allah ya ba su matsayi kuma sun imani da ranar lahira sai ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa'annan kan suna kan shiryuwa daga wurin Allah garanti ne wa ula'ika humul muflihuna sannan kuma waɗannan ɗin su ne masu samun babban rabo to sai munafukan nan da suka ji wannan suka tsammaci abin da awa ce kawai ba da awa ba ce aiki ne ya ce akwai daga cikinsu man wanda suke cewa na billahi mun yi imani da Allah Wadul yau, yawmil mun yi imani da ranar lahira kuma ana ganin su a tare da mu'minan amma suna musu zagon kasa Yalla ce wa ma hum bi da ƙarya suke su ba bane ai Allah yake daukan aikin bayi shi kuma yake ba da sakamako sa ƙarya suke su ba mu'minai bane daga cikin aikinsu da suke yi za su shiga cikin musulmai muminai tare da sahabbai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi aiki da kowa yake yi amma Allah ya san zuciyarsu kuma suna fita suna warware aikin tunaninsu wannan wani tactic ne wannan wani strategy sai da za su yi domin me su ɗauke hankalin muminai su ci nasara aka abin da suke yi sai Allah ya faɗa daga cikin tunaninsu sai ce yi khadi'un Allah fahimtansu ai abin da suke yin da dorudu suke suna da farufa ne hatta ma Allah ma za su yi rufa masa ido suna yaudaran Allah ma'ana suna saba wa Allah kira saboda baka yi saka yaudaran Allah ba ne amma khida shine yaudara amma nasu farin suna ganin cewa dabarun da suke wani dabara ce da zai kai su ga mafita suna yin da dorido a ganin su ga Allah subhanahu ta'ala kawai za su yi abun su daban kawai sai a rai a ba su sau yaudarar da suke a tunan suna yaudarar Allah subhanahu ta'ala wallabi na amuru da waɗanda suka yi imani amma wanda suka yi imani ka za su yaudarar su don mutane ne ido, mutum zai zo ka yi mu'amala da shi ya zai karbe ka a matsayin kai mu'amala shi abin da yake na zahiri dan bai san ba ne ba mu kuma tarbiya shine umirna bil zawahir wallahu yatawalla sara'i mu abin da aka ce abin da kawai ya bayyana shine kawai za mu yi amfani da shi amma abin da ya bayyana mana ba ba za mu yi amfani da shi ba wannan shine ka'ida saboda haka a fahimtar su wannan tsarin da suke kai daidai ne za su ci karansu ba babbaka za su yi yaudararsu ai Allah wato Allah ma bai sani ba ke munafi illa munafi cikin mutum zai rika makai shi sharri fa amma mu'amalar zai da kai da ke a zahiri kina gani a tare da ke ne amma da ya biyo ba kuma barna yake ne to ganin haka din ma a fahim a tsarin su tun da shaidan ne direban shi shi ba fa munafiki ne. an gane shi shi ɗan kangararre ne shi duk iskancin da ka zo da shi zai iya taimakon ka kai ya fi ka sanin iskancin matsalar shedan kenan zai koya ma sai ya tafi barka don ya ɗiba ayari ran lahira ya ɗiba ayar da su mishi rikiya to saboda haka tsarin suna ganin yaudara suke wa Allah subhanahu ta'ala ban sai ba kuma sabon Allah suke saboda kana iya ce unan Laha suna saba wa Allah ta hanyar yaudaran da su suke makansu kansu Zina amuru da waɗanda suka yi imani suna yaudaran masu imani sai Allah ya ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ba wanda suke yaudara ba wanda suke zalunta illa anfusahum fa ce kawunan su saboda rufakoshin din ai su ne abin zai mai nan nasu ai duk abin da ka yi zai dawo maka ne saboda haka Allah ya ce wa ma ya shuruna amma a tunaninsu mm. da jinsu ba su iya jin haka don shu'ur abu ma kamata au ba ma ka taba shi ba yanzu a ce ka kama iska ka kama iska sai na iska yake baka ma ji shi ba to abin zai maka barna ya maka illa to ba su ma san cewa wannan abin zai musu illa kuma illa mai muni ba saboda haka wa ma ya shuruna kansu suke ha'inta kansu suke yaudara amma kuma ba su haji daga cikin abin da ya sa Allah ya ce suna ha'inta kawo da sabon sani ba sakamakon za ta fito nan gaba domin Allah subhanahu wataala ne yake cewa in mun koma sautin sa'id Allah yake cewa innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar badan tajida lahu nasira Allah ya ce innal munafiqina lallai munafikai domin idan aka ce nifaqun shi mutum ya bayyanar da alheri a fili amma ya ɓoye sharri amma shirin kuma yake zantarwa shine ne nifak to saboda haka munafukai in ji Allah subhanahu ta'ala ya ce suna ƙarƙashin wuta fi darkil asfali minan na a can kasan kasan wuta don kusa ita jahannama ita ce ƙatotuwan garin ƙasa ce guda to duwansu branches na wutan suna cikin in an shiga a kai ka can a kai ka a kai ga su wailun nan da sauransu duk suna ciki da saka munafukai suna kasan kasan wuta sai ce walan ji da lahum nasira har abada inda Allah ta wata babu wanda zai iya taimaka musu Da tunda Allah ya ce ba za a iya kaga ko ba wanda zai ba wanda ma zai zo ya ce a mai nan nasu a ba da taimakon su a wani ruku Allah ya faɗi ma munafukai ma kafire ne can tauba da yake magana eh, la ta tazuru kar kafar ka karanta ayoyin la ta tabiru qad kafatum ba'da imanikum kuma qul abillahi wa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un na'am لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم قوم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى لما magana dangane دا منافقين akwai daga cikin yaƙi da aka tafi su munafukai suka yi ƙoƙari su daibaitin tunanin sauran sahabbai kansu tafi sai suna ta jefa shakku sai su yi baya suna zagin sahabbai suna zagin annai muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga cikin aibun tawar sai su ce shi muhammadu bai da aiki sai zai kwashe ku kai ku yaƙi a kashe ku zai su aure muku ba ta yau hmm. kaga wannan jefa shakku ne to duk abin da suke yi Allah ya ji su Allah yana saman samai can can can can inda yake amma kuma ya gama abin da ya sai boye ma Allah wallahi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa huwa alladhi yusawwirukum fil الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن أبو نيسون شهلتا عالم نعم بيسيب ويو الله با إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء babu wannan abu wallahi Allah ya ji su suna faɗan abin da suke faɗa don ba kafin yin siyasa za su fara kuma daidai wanda wuri tura mala'ika jiwa ce ka yi ka fasa musu taya yawon mazan labin da suke fara ya kuma ya fara aka tsaye aka ce to me kuke baya baya a'a ai muna dan tattaunawa ne kawai kunna na kozo wa nal'ab muna dan tattaunawa ne kawai muna dan kaza kaza Allah ya ce a'a ba haka ba ne da Allah ne da manzonsa da littafin Allah kuke izgili hmm. kuna izgili la ta'taziru qad kafartum ba'da ba ba wani zai zawo kawo duk kun kafirce kenan kaga eh, munafiki yana iya kai matsayin da zai zama kafiri saboda yanzu wani abu ya zama to matsala duk abin da za a dinga samun problem na gaban addini sakamakon shi ke za ka fita musulunci rai don addini kayan Allah ce addinin da Allah ya recommending kenan the only religion the side of almighty Allah shine Islam na'am wayancin ka pronouncing kai musulmi ne ke Allah yana son ka kuma Islam is total submission to Allah subhanahu wa ta'ala shike ka yadda da Allah ka yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai maka abin da sa sai ka zo kana son ka warga tafiyar musulunci sai na kuma Allah zai kyale ka Allah ba zai kyale ka ba domin a cikin halittu eh in ka cire annabawa musulmai ne jagorori duk musulmai ne annabawa domin tun daga annabi adam har annabin karshe ƙida ɗaya suke koyarwa a bauta ma Allah kara yi kafirci kara yi shirka don haka Allah ya faɗa masa wasu nakal wala kad ba'athna fi kulli ummatin wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut akidan kenan Allah ce wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut duk wani annabi da ka sani Allah ya tura shi wurin mutanen sa wa'azin da yake kira kowace al'umma Allah ya tura musu manzo ba suna fi kulli ummatin rasul me yake ga musu an ibudullah ku bauta ma Allah bi ma'ana wahidullah wa bu tawul ku yi sanci gumaka ba cewa ba bid'a shirka ita ce uwar Ya'yanta babban dan shi ne kafirci na'am amma shi nifaq munafinci da annabimanci yana sama lokaci ya tsallake kafiri ci ya kawo sama ya dawo ƙasa ya je tsakiya shi ya ga inda ka kaga munafiki bai zama wuri daya to haka ɗabi'an ma take na'am Allah ce la ta ake zuru kar kafartun ba da yi ba hmm. da yi ba duk kafirai yi Allah ce mun yafe bayan su masu akira mai kyau a cikin kwama Allah wasu mun azabtar da su hmm. ba wa Allah su ba da wata saboda haka kallon da Allah ya jiro da abin nan bala a ƙur'ani fa akwai sura take daukan fa munafikai fa suratul munafiqun ba ta ka dauka shi akwai ita ba dai ba da sura suratul mushrikun ba amma fata fata da Allah ya yi ma mushrikai a suratul tauba kusa ba zaman lafiya ba ta ma fara da bismillah ba kun ga ba zaman lafiya kenan Allah ta barranta ne bai so su tun shi aka dauki aqidar kafirci ka dauki dauki aqidar shirka ki je gidan boka female ce ina ruwanki da boka ina ruwanki da alamimanci ina ruwanki da kulla matsawarinki zagon ƙasa saboda kawai ta zo wajenki ƙawanki ne fa sai mijinki da ya shigo sai ya dariya sai ta ɗanyi dariya sai kuma kika ce killama sun yi siginar ne da ido sai ki kulla mata sharri saboda <laughs> haka duk irin waɗannan abubuwa da Allah a rika dera shi ko ba haka ba do a dera shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala yace dukka kafirai ne nan ubangiji subhanahu wata'ala ce zuciyarsu da ta lalace akwai abin da yake cikin zuciyar da ya kame fada fi kulubi fi kulubi naghbun fasadahum Allah maghba ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وجد سبحانه وتعالى يكتب في قلوبهم مرضون a cikin zuciyarsu ai Allah ne ya yi su Allah ya yi su ya ce to a cikin zuciyar akwai wata cuta marar mai tsatsa mashi Allah Allah kiyaye fi kulubihim maradu me wani irin cuta ne shi na nifaq munafin cikin dan adam yake jefa wa kansa wannan cutar ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammad yana faɗa idan dan adam yana saba wa Allah ƙananan laifuffuka da mutane suke dan renawa da zaren ka je ka yi wani abu na ƙaramin laifi ka rena shi baka damu ba to sai wani abu kamar ɗigo sai diga a cikin zuciyarka ka sake sai ƙaru. ka sake sai karu ka sai karu yanzu haka da kaɗan da kaɗan da kaɗan yana taruwa da ta mamaye zuciyar shi ke nan magana ya kare al'amari ya su kurkuce ke sai kuma ka ga zuciyar ta keke ce ta kangare kowace irin ziya kuma za ta iya ba ka ganin girman kowa a angon shi yasa ake cewa itace bishiya daga karami ake ne ake tankwara shi a ta yaro karami yana ɗan karami za ku rika kokari kura koya masa wani abu idan yaro suna wani manya-manya maganganu to kuma kokari ku hana su in ba haka ba suka tashi da fito to matsala ne yaro ya fara ashar yana zuwa abuja guji bin shi kina goyon ba shi ta kina faɗa ba kya hana shi to za a kai lokacin da ke din ma ya fi karfi ba zai gudun kowa ma masu iyali zai da mutane yawon ba duk kara za ta ce dan gidan wani ne sai ga da Allah ware Allah kaza akan wani kin ki kara ce na dan karami to karamin abu daga karami ke zama babba daga karami ke zama babba daga lokacin ce ga yaro irin abin da ake a kasar Hausa za ka ce ana gobe sallah misali za ga al'adu ana murna mutane farin ciki alhamdulillah da za ga rasa ta suna kunne takarda sai da kamar sigari to in kin kama wani ki da shi ki nuna miki cewa me yi wanda dan wuta ne Allah zai kore shi dan samu dan wuta ki dan manna miki wanda ji zai to haka Allah zai maka wanda yake wannan kuma ko kin je ka ga ba dan ko ka jabo yake Allah ya ganka a riga ga ba yara haka ba. ma abin da yaro baya riko da kai shi na gamu ba sai in cin barki ya fara wannan to yana gyara ya fara ga sigari na gaskiya daga sigari zai je wa an sigarin wiwi kafin a je uwa uban da manya suke dan tabawa irin su ke nan balle yanzu ga su kodi totoli benin lin lin abin da kai na shisha shisha yanzu shisha ma bala'in da yake shisha za ga shaguna na finish wani sa shiga ake yanzu sabon shisha ya fito very expensive mala ina na kama agogo ne fa dewa wasu ba kaga ina agogo mala draman nan dan mai fadin nan to haka za a ga kan sai ga baki amma rashin nan ba baki za a ga da baki wala irin ɗaya yahu ga ɗin nan bolt na masu ɗan zane a baya da ne idan kun zo su da yi ruwan agogo mai ɗan kai bakin nan akwai waya a ciki amma wallahi akwai shi can wani abu da za a gan su ne sun buriya su rika shan abinsu su ta duba wani bala'in da yake tafiya kuma wa ƙasa da shugabannin musulmi ne ba 'yan mata ba ba mata aure ba ba mazajen ba amma sha Allah ba ku da ci ba zai ba alaran momi ko ba haka ba za ka yi a rika dauriya ana ana magani irin wayannan abubuwa sai magani irin wayannan abubuwa to saboda haka Allah ya ce a cikin zukatan su akwai wata cuta to wannan cutan ta munafinci sharrin take mamaye birnin zuciya shi yasa alheri ba za ta shiga ba fi qulubihim maradu. Allah ya ce tun da su suka sama kansu to fa maraba sai hmm. Allah ya ƙara shi sun ki su bari sun ki su tuba sun ki su ji magana sai Allah ya ƙara shi ta yadda kuma zai kama su koyi musu azaba kenan idan kana barna Allah ba zai ce bari ba ka bari da kanka tsarin Allah da inda Allah la yughayyiru ma bi kaunin hatta yi ma la ma bi an kutu فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له الله يتي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم shigantaka da mutane suke to Allah bai canza shi bai canzawa ɗabi'u da mutane suke mun rashin ji sai Allah ya kyale ta ba ruwan shi da hatta yi gayyaru ruwa da amfusi hatta sun dena da kawunansu domin shi Allah zai baka abu ne in ka nima shi yasa Allah ma zai bi kai ce zo in baka Allah muhammad ya faɗa cikin hadisi ke dare in ya tsala ya tsala ya kai dare sosai Allah subhanahu wata'ala yana sauko saman duniya wa yake so in bashi haka annabi ya faɗa wake son kaza wake son kaza wake son kaza tashi kai nafila ka yi addu'a ka roƙi Allah duk abin da kake so Allah yana da shi ya wadatu ya fi ƙarfin wannan abu manzo Allah yake faɗa ya ce tun da aka yi duniya mutane farko har na ƙarshe masu dai buƙatu mutum da aljannu kai da komin da komin su taru a wani tudu ɗaya roƙi Allah Allah ya gana zai ba kowa abin da zai wadatar da rayuwarsa a ba wallahi bai taɓa komi na arzikin Allah ba kamar ka ɗauki allura ne ka sa a teku sai ka fitar me ya rage Allah kenan kuma Allah ne tsara tsarin da kowa kuma ya zauna lafiya sai ka ga gida ɗaya ne uba ɗaya uwa ɗaya 'ya'ya goma misali amma 'ya'yan nan Allah ya sanya wa kowa wani abin da shi ne shi zuciya shi ke so ne hmm. shi wannan kawai sai da karanta lugal arabiya ne ya sai zama mai al'arabci ne kala wannan kuma adrasatul islamiya yake sai da karanta wannan kuma computer sai yake sai wannan engineering ne wannan shi kawai kaza ne wannan kaza ne haka in haka ake raba ma kowa a zuciyarsa yadda ko shi abin da yake so ke wannan a'a bakanike ne wannan tailor ne wannan kaza ne wannan kaza ne kuma kowa Allah na sa arziki a wurin da shi ga dama ne in wanda na gyaran waye arziki kace ce ka saki naka aikin ka da ka arziki wallahi sai yara sai ka shan wahala kullum don shi arzikin ba da shi ake yi ba ta tafiya ke dauka ba kuma mata ne shi to wannan rabon da Allah ya yi shi da zaman lafiya Allah ya yi wasu fakirai Allah ya yi wasu agniya masu kuɗi Allah ya yi wasu sarrafa wasu su yi aiki sannan wa'annan su biya su sai ka ga mutum ɗaya ne yana zaune a kujera wadannan suna mishi fifita ga mutum sama da ɗari suna aiki aikin ƙarfi shi kuma daga sha zogo sai sha ruwan sanyi ga fanka ta kowane bangare a kwamishi kaji ya fi in kun ƙara aikin nan kuna buƙatuwa ne zuwa ga wannan mutum ɗaya ya biya ku kuɗi kuma ku je ku wadatar da iyalanku babu hikima a wannan kuke zamani tell me a ce kowa mai kuɗi ne to me amfani shi kowa na da kuɗi da wuce a ce mutanen garin nan kama da lissafi a ce mutanen garin nan mutum miliyan biyu ne a ce kowa a miliyan biyu nan yana da 1 trillion shi kaɗaya na kuɗi a tsarin shi kowa a wannan garin ka gane za ka je shagon ya ka sai abinci wa za ka je shagon wa zai je wani aiki bayan kuɗi yana daga cikin abin da yake sa na ganin na isa kaka isa ba wanda zai maula aiki to kuɗin za ku jika ku sha tsakani da Allah sai Allah ya yi hikima ya yi aiki A ba mutane su ke su bauta musa shi sa ce kulla yau mai huwa fi shani kullu yana activity su ya kifa nan ya daidaita nan ya ba wannan kuɗi ya kwace wannan ya ba wannan murna ya sa wannan bakin ciki ya yi wancan ya yi wannan abu da Allah kullu ke kenan kuma shi ne daidai a rayuwa shi ne daidai wallahi Allah mun gode maka saboda haka munafukai Allah subhanahu wataala ce akwai akwai wani cuta a cikin me a cikin zuciyarsu wannan cutar sai Allah madaukin sarki ya tunda sun saki Allah sun ki bin Allah sai Allah madaukin sarki ya kyale su abin sai ta dinga tsaruwa ta dinga karuwa suna mutuwa kuma Allah ya ce walahu azabun alim suna da azaba mai tsanani bima kanu yaktubuna saboda abin da suka kasance suna karyatawa ko bima kanu yukazzibuna da an ce buga ce karya ne ba ba ruwa sallah ce wai zafi da lahu idha qila lahum la tuf فسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وبيجد السؤال تعالى إروا إن المتعلم ما سجوتا أزوشي شرد منافين تنفع وإذا قيل لهم da za a ce da su abin nan ɗabi'a da kuke nan ba ɗabi'ar arziki ba ne la tufsidu fil ya kuke yin barna a kan ƙasa istad fil ardi shine duk wani abin da ba daidai ba ka yi shi ba wai a'a ka zo ka dinga tona rami kan a'a barna duk abin da ba daidai ba ka rika yi rashin gaskiya gulma haɗa wuri cuta keta haka duk ba daidai ba ne ha'inci duk ba daidai ba ne me sa kuke haka ne to na ran same su a musu nasiha abin abinda kuke yana fakon su ne barna ne to ku daina yin barna mana na tun su rufin arzi mm. to su ma su kuma ka hujja kalu sai su ce a'a ake ba gane ba ne mm. inda ma na hada musu da hula wallahi gyara muke mu wasu gyara ne ai ba barna ba ne ai ba ya haka ban lokaci ba a abun nan in ba da munafici ba ya ba ta tafiya ka sai sai da ɗan riya-riya Allah ya ce bai samu ce sai da shi Allah ya ce ala saurara innahu ga wannan mutanen abinda suke faɗan nan ƙarya suke innahu humul mufsidu wala ma barna tare walakin la yashuruna amma su ne ba sa ji abin da suke na wai barna ne ko ba san illan aqiba din ba sai zai faru ba akiba din matsala ce na'am duk duk yin sharri ka ba wani lokaci za ka zo ga abin da zai faru da shi saboda alkawari ce ta Allah ya ai ko laraba abin da suke cewa wai man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata ya ai abin da ya ga dama to zai tarar da abin da ko baya so wanda take ka'ida to haka zo abin da yake da sharri kana same shi da hannu ke Kullum rayuwa yi alheri Alheri zai juyo maka ya kuma sa saboda Allah yana son mutanen kirki masu yin alheri Allah yana faɗa mana a can inda yake cewa إن الله مع الذين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا Allah yana tare da wasu takawa ma'iyya ta Allah a nan wurin agaza musu agaza musu ya taimake su ya ba su lada na haƙuri na dauriya na juriya na duk abin da zai iya kawo musu rayuwa mai kyau Allah zai kasance cikin al'amarin shi ne ma'allazina ta kau wallazina humu nuna da kuma waɗanda su kuma kyautatawa suke yi amma mai shirika ga Allah ko ba zai faɗa maka haka ba duk inda aka baci mai shaka Allah ya ce bai san mai masu banna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hujjar su kenan amma Allah ce walakin la yashru za su gamu da sharri ala innahum almusiduna walakin la yashru sai Allah ya saka ce wai zakila lahu wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala السفهاء ولكن لا يعلمون يلا daga cikin dabi'un tunda raba kafa suke yi na'am wa idza qila lahum Allah yace idan aka ce da su can fa wa'azi ne fa ake magana in ka aka musu wa'azi dan su nuna maka wasu abin da suke daidai ne sai su fada ce kaza barna kuke ce a su ba barna ke ba idan ka ne gani kawai kaman barna ke. Allah ce ƙarya suke ɓarna suke sannan kuma wai za ka yi har wa yau idan aka ce da su aminu me zai hana ba za ku nutsu ku ta ku zo mutanen kirki ba ku sallama ku yi imani kawai tsantsa a yamakon wahala da kuke ta yin nan ku za ku bi Allah mana aminu kama amanin nasu yanzu buga mutane sauran buga sahabbai ba annan sauran sahabbai suke tawa da manzon Allah kun ga suna shiga irin waɗannan matsaloli kun gan su a can sun tsuguna a can sun tashi a nan sun tsuguna a can sun tashi a nan kun gan su a nan to me zana kowa ba za ku zo ku da su ba ku yi ɗabi'a irin nasu ku koya halayya irin nasu to wa qur'an na nuna mana ga rika koyan halin mutane kirki me zai sa halayyan ku ba zai zamo irin halayyan wa'annan magaba wa'annan da suke tare da manzon Allah ba hmm. sunan sahabbai wai za qila lahum aminu kama amana nas qalu sai ka sun ce a anu'minu hmm. za mu yi imani ne kama amana sufaha kamar yadda wa'ancan da muna ganin su da tije ne kawai a kalmar da su suka faɗa nan zargi suke yi hmm. ya za su yi imani irin su abubakar komi sai kawai abin da wani kawai dictating sai za su su yi a rayuwarsu ba ka da cewa sai dai kawai a ce kaza tashi wuje yaƙi ka bi surtutu ka tafi a ce aya ya sauko ya ce ka ɗauki kuɗin ka ba da sadaka ka ɗauki gidan ka bayar ka yi kaza shi ke sai mun mu zama ka zargin da suke yake hmm. saboda sahabbai masu biyayya ne sahabbai masu biyayya ne da Allah haka ya faɗa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu'a Allah ya yarda da su sun kuma yarda da Allah domin Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu Muhammadun Rasulullah والذين معه أشد الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم نعم. في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة نعم. ومثلهم في الإنجيل كفرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستغلظ استوى على سوقه يعجب الزواع ليغيظ منه الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما wannan ne daga bakin Allah Muhammadu Annabi Muhammad manzo ne na Allah haka Allah ya faɗa whether you like it or not Annabi Muhammad is a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and also is a prophet of Allah kuma tsakanin ma annabawan shine sama ya fi kowa a cikin Allah ya ce Muhammadu ya sa wata biyu tanwini wannan littakrim din girmamawa manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala inji Allah Allah ya ce wallazina ma'ahu hmm. wayanda suke tare da shi wa kenan sahabbansa na'am ashidda'u alal kuffiri ruhama'u bainahum idan aka ce Allah bai son abu to su ba su so idan aka ce abu to za ka tarar da su wannan abu ba za su yi shi ba saka ba sa sassauci da katarsa amma kuma ruhama'u bainahum suna tosa yawa junansu za ka ga suna tuse a tsakaninsu kuma sun yadda annai muhammad allah ne ya aiko shi don in suna gaban manzon allah motsin nan ba su yi kai saboda biyayya da allah ya hana ya ce jiri da murya in ka ɗauki ayoyin nan na sautin hudurat ko bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله نعم. إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له نعم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يقولون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وإن آيوكم hari Allah ya yi kar wani ya kuskura in kana da imani Allah ya ce kar ka kuskura ka yi wani aiki sai da izini sai Allah ya san wannan aiki sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda maka ka samu approval daga fadar manzon Allah sai la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasul Abdullahi dan Abbas ce wannan ayar ruhu ta bid'a take dan dan bid'a da hawa yake na gyaran annabta sannan aka sake hana eh, sahabbai yin magana a gaban masu Allah su daga murya sama ce da domin yake in suka kura suka yi wani abu sama da na manzon Allah aiki su zai rushe wasu na sahabbai da suka ji wannan ayar ta sauku ko ni sahabi zuwa Allah magana yake yi wani sahabi ya sa kafa zai shigo masallaci sai ji magana ya an samu musa dafa ya dace da abin da adam ke faɗa tsaya wallahi ta bakin kofar nan kafan shi ɗaya na waje ɗaya na ciki bai zura kuma yana ce saboda haka a nan take kawai sai ya tsaya daga shi ba da kai ake yi ba ke ai tsoro nake ji don kar ya zamanto azaba ya riske ni domin mai domin saba wa manzan Allah su sallar saboda aka sabai sun ba su yarda wannan ba Allah su wataala wata ce haka suke zargi ya za mu yi imani kamar yarda waɗannan mutanen da tunaninsu ya sha bambam su ne wawaye a wajensu ala sai Allah ya ce innahu lallai su humus fahamu su ne dai waɗanda suke ba su da basira su ne wawaye walakin la ya'lamun amma ba su san haka ba da su kuma zuwa su sani nan gaba saboda haka yan uwa wannan ayo yana magana ne akan ɗabi'u ta munafukai akwai hadisi masu tarin yawa da ne muhammad yake na mana irin aiki ta munafiki a hana mutum wani abu a ce na tashi hankali na fada ya ce babu wanda ya isa ba uban da ya isa ba zai daina ba ko mutum alkawari ya saba ko a amince mishi ya cuta ya yaudara ko ya alkawari ya karya ko ya magana ya karya jira daga cikin sifofi ta munafinci Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga irin wa'annan sifofi da munafinci da hasada ta cuta ta keta da manci Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a rayuwar mu gaba daya kure da muka yi kuma wannan ajizance daga wajen mu Allah muke roko Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana abinda kuma muka yi daidai Allah ya ba mu lada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aisha allahu tambayoyi a yau na farko malam wannan take su assalamu alaikum malam wata mata ce mata ce ta ayi a hannun wata ba musulma ba ke sai ta alata sayi ragon na ya kuma kuɗin da ta <laughs> kuɗin tana da sa matar tana sai da kare da shi ko matar tana ta san cewa wani son kuɗin da za a ra da business ɗin wannan kare kare to malam zai hukuncin ba in ta sani ta san sana'a da take kare kuma za dama shi arne bai da haram bai da halal amma babban illan ba wai karban ba shawarar arne laifi da ne inda a ce kawai ta bar magana mai a rufe karban ba shi a hannun arniya ta ce babu ne sai ta ce a gwalla wannan sai ki nemi kudin ta ki biya ta amma kare take sayarwa annabi ya hana cin kudin kare to tun da annabi ya hana cin kudin kare hatta ma bashi ta kudin kare haramun ne ya karba sannan kuma duk wani abun da kai da shi Allah baya so saboda ne inna Allah ta'ala qayyib la yaqbalu min al-amal illa qayyib Allah mai tsarki ne tsantsa baya karɓa wani ake sai mai tsarki mai mai fata wallahu a'lam gaskiya wannan laye za a ce bai ba domin ibada ne ana fuskantar Allah da abun da yake na mai takawa ne mai sarki na'am wannan mai tambaya ta jira malam na ce wata kai ma'amala da mijinta kuma sai ta bai wa yaron ta nono kafin ta yi wanka to me hukuncin ta babu komai a kanta ta je ta yi wankan ta kawai abin da yake kan matar ta sadu da mai gidanta in ma ta kita bayar da nuna ta zalunci shi sai su za gaban Allah ta haini don abinci su ke na haini abincin shi ke nan kamar ke da yanzu kin sabe da mijinki amma ko kina jima kika tashi yin wa yake ji sosai sai duk da ke wanka da kanka da su hukunci wanka daban wannan hukunci ne na idan mutum ya kusanci iyalinsa babu nufi da yake da gamawa shiga kuwa wanka ya ba nufi dalili shine abu huraira sahabin annabi ne yana zuwa wani rana sai yi gamu da manzon Allah sai ya gudu hadis na na buhari da ya gudu manzon Allah ya gan shi sai da suka haɗu a majalisi sai abu da zuna gan sabu da ciya rasulullah ai ina cikin rashin tsarki ne ma'ana ya da janaba a jikin jikinsa yasa ba na son na zo na haɗu da kai sai manzon Allah ya ce subhanallah li ta'ajjub al-muslimu ko al-mu'min la yanzu. Mm. an gane musulmi ko mumini baya yin najasa kun tun tunda annabi ne ce bai zama najasa ba to a kina na halin kila mai tsarki ne yaron kuma da hakki ki shi abinci shi da ke ba za ki iya hakuri in kina jiwa kike sai kike kiwa sai kin ci abinci to shi ma na da hakki sai ki bashi wannan bai da alaka an gane bangaren wannan kenan to mu dawo kuma haila shi ma haila 'yan mata cikin haila hukunci ne na shari'a a kanta ba wa na nufin wai wanda zai sa da wai ba Allah da ita ba a wani hukunci ne na daban akwai inda mace suna haila za ta iya yin wani abu wanda wani in ya gani ta ai an saba misali mace na haila ya halatta zura masallaci sau da mata a zamanin mazalla akwai matar da take kwana ma a masallaci kuma ɗabi'a ce ta mace abin da ya shafi yin haila kwamfaninsu bai zai ce ai wata illar sai haila sannan abu na biyu aisha matan manzan allah hadisi na cikin buhari sun taso za su je aikin haji akwai mazalla cikin ayar da suka zo wani ƙauye da ake kira sari sai ta haila sai ta ce ya rasu Allah hirsu na ya haila ya zai yi yanzu ga sha ɗauko harami sai ce karki damu mu je aikin haji. if ali idan kin je haji if ali umarni ne wannan fi ne ta amari if ali ma ya fa'alul hajju gairu Allah ta tsofi bilbait hatta ta tsori ki je duk abin da mai aikin hajji yake yi amma ban damu daya shi ne mai ɗawafi, don ɗawafi kamar sallah ne bambanci kawai magana ake to da ba ta sallah dai su saboda hukunci domin tuwarinta shi ne ma har masalaci ba ta shiga ce a if ali ma ya falul hajju gairu Allah ta tsofi bilbait hatta ta tsori shi yasa malaman suna daga cikin zaku don suna cewa ko ƙura'ani mace za ta ɗauka ta karanta ko tana haila Don ba nasti ne ba annabi ne ce wai in mace na haila ta ɗauki wani juzu'i ba ƙura'ani kamil wannan kuskure ne ba magana wannan maganganu ne da aka masa rabbi an gane ko saboda haka ba laifi ne ki bayar ki in yaron ki na ihu in ba mace saduwa da mijinta yaron na ihu ku daina idan ki bashi nonon shi wannan ne hakki ne manzo Allah ko sallah ake yi in yaro na ihu sai gajar ta sallah an gane ko kake harice shi na wallahu alam wannan tafiya malam shin ya halatta mai ciki da mai ciki kamar yadda an samu fatawa a wurin sahabbai akwai irin su dan mas'ud akwai irin su abdullahi dan abbas irin su abdullahi dan umar a mai ciki idan ciki yana mata lole mai tsanani to ya halasta ta ci abinci ta kuma ta ciyar amma ya koma bangaren wasu mazahib irin mazabin maliki akwai malaman da suke da fahimtar a'a za ta sha azuna ma za ta biya ne amma sahabbai su sahabbai da suka rayu da manzon Allah su ne fatawunsa ya fi kusa da abin da ya game su an gane ko saboda haka ne ciki abdullahi ɗan mana ga shi ne zo ga ƴarsa tana da ciki tana complain ya ce ki abincin ki sannan kuma ki ciya wallahu a'ala wannan na gaba addu'a ta ke nema ga ɗanta yana tuka keke na wata mata ko amsa ta ke can kuma matar ta ke ta biya kuma ba ku yi a addu'a to insha Allah ta'ala za ta biya Allah madaukakin sarki ƴan uwa musulmai akwai zan dan ku azumi miki biyu a nan idan ana samun irin wannan abu a ce ga wani dan uwanku ya shiga wani matsala don Allah shugabanni da kuke wurin Allah sa kai ma shugaba ne kai shugaban kungiyar ma gaba da ka ji tsoron Allah da sauran ƴan uwa da ku ga su amiran anan ku ji tsoron Allah ku san wacce nan matar ku haɗa kuɗin nan ku ba su tafiya kuɗin keken nan nan ba fajen addu'a ba ne fajen ku ne kun tsoron Allah addu'ar da za mu yi Allah ya ba ku ƙarfin gwiwa ku haɗa matan nan ku tafiya kuɗin keken nan saboda girma Allah in kuma akwai matan da aka ɗauke mata keken a nan wurin ta yafi ko kuma abin da aka samu a bata an gane ko sauraka a yi haƙuri a yi a haɗa kuɗi a bera za a haɗa ko? shugaba za a haɗa ko? to mu ma za mu ba da namu guduma insha Allah ta'ala in Allah ya sa da zan ni zan ba da dubu goma na wa guduma don girman Allah a haɗa kuɗi a ba matan nan ka biya wannan kicin assalamu alaikum warahmatullahi zan ba da dubu biyar a ran ma ba da dubu biyar masha Allah wannan mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam don allah muna barin addu'a kasuwanci mai gida na ya tsaya Allah ya kawo mana kasuwa mai albarka insha Allah Allah madaukakin sarki zai kawo masa kasuwa mai albarka muna tawassuli da wannan wata da muke ciki mai sarki wata mai albarka ya Allah wannan bawanka da shi da ire iren su. alherin da ke cikin wannan watan Allah ka ya musu ka bude musu kasuwancinsu mu ma namu Allah ka bude mana kowa ne yana da bukata a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya biya masa Allah ya biya masa Allah ya biya masa barakallahu fi to tambaya ta kanki a wannan ina ganin ina amarya ce to malam menene haƙƙin miji akan matarsa <laughs> wannan wata babi ne haƙƙin miji akan matansa miji na da haƙƙi akan mata mata tana da haƙƙi akan miji a bakin tambayi hakkin shi ne a wajen ki ki mishi biyayya ki biyayya ki so abin da yake so in bai sa'a ba Allah ba ki kyautata mishi ki mutunta iyalansa a duk lokacin da ya kiraye ki kar ki mishi musu sai in dai baki da tsarki sai ki ce to baki da tsarki amma duk abin da kike ciki hakkinsa ne ki bashi sannan karki da mishi mutunci kare zama ya fita kinje yawo karki shiga da wata kawanki ɗakinki da kuke zama da shi akan gado ta zauna a kai ko da babanki ne duk wannan haƙƙin mijinki kuma yana da kyau kamar yadda dan uwa mala ya ce amarya ne to galibi amare masu kirki kenan kafin ta shigo gidan miji ko ta shigo sai ta nemi meye ta yake so kuma mai wayo kenan ba wanda za a zo akwai mata shegantaka ki daure mishi ido ki mishi kaza ki mishi kaza a fara fitina ko san da yanzu ba ruwansu duka zai miki domin a waje ne zai so maza mazaje yanzu zai so mutum a waje kashe mata kuɗi amma wallahi kina shigo a gida kika shi ba daidai ba ke ma za ki ga ba daidai ba domin ko kin fita kin zama ba zawara kin zama ta kwan yi. ko ba haka ba ai ba magana first class ma wurin kuma kin ga ba arhaba kenan ya dauke ki da mutunci yanzu da zo su taya kuma masha Allah sai hankali to haka mutunci a mace shine gidan aurenta da tsare mutunci miji tsare hakkin miji idan baki iya girki ba ki samu wata kano eh, babansa ko babanki ta koya miki ko ki duba waya inda ake yin girki don kakki mishi girki da bai da kyau ran shebati kuma so samu hakki shi ne me kafi so ni rika maka abu da mata wasu sai kamar mazajen su muke me kake so maka zai gaya miki ayi ba za ku rika faɗa ba kuma na zake ga mishi rauninki wala ina da rauni wallahi kai hakuri ina da tsiya ko ba ka ba akwai mata masu ci zai iya dafa shinkafa kwano da cinye mu biyu da kai kaga ta kwano da ya mana kwana uku amma ni zai iya cinyewa kai hakuri ka in ya sani ai ba matsala hakki shi ne sani <laughs> sai baki maganin na gicali <laughs> Allah ya sabu dace don wasu nasu jarrabawa ne wasu nasu jarrabawa ne to Allah ya samu dace ara ma mara addu'a sallu ala nabi Allahumma salli ala